masu sauraro sashen hausa na muryar amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia kan mitoci 25 21 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan a duk lokacin da kuka samu dama za ku iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da wannan lokaci yau juma'a tara ga watan yunin shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan yammaci yanzu karfe 11 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. To a yau Juma'a Majalisar Dokokin Japan ta zartar da kudurin dokar da za ta kyale sarkin sarakuna na kasar Akihito ya sauka daga kan kujerarsa a miƙa wa babban ɗansa Yarima mai jiran gado na Ruhito mai shekaru 57 da haihuwa. Bayan shiru na ba sabon ba da ya yi a jiya Alhamis a shafinsa na Twitter ranar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI FBI James Comey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa ba shugaba Donald Trump ake hari ba a binciken katsalandan Rasha a zaben Amurka. Shugaban na Amurka ya bayyana a shafin nasa a yau Juma'a. Wani bincike da wata kungiya mai zaman kanta ta gudanar ya nuna cewa ana samun karuwar kalaman ɓatanci a yanar gizo a Najeriya waɗanda ke da nasaba da addini da kabilanci. to kowace irin rawa shugabanni za su iya takawa wajen magance wannan matsala domin kaucewa tashin hankali malaman addini da shugabannin al'umma su ma suna da nasu dole su ne su fatakar da mutane cewa a kaucewa kalaman ɓatanci kamar yadda addinai suka koyar sannan a lokaci guda kuma idan an yi shi da sunan addini ko da sunan kabila to su fito su yi tir da shi sannan za ku ji cewa wakilai daga cikin matasan jamhuriyar Nijar na shirin kawo wato kamo hanya zuwa nan Amurka domin halartar taron nan na yali da ke nuna wa matasan Afirka dabarun sana'o'i da na shugabanci. Kuma a cankin abin da zan koya ana ce mishi civic leadership kamar shine abin da yake sa eh, mutum ya koyi kishin kasa game da aikin shi. Baya ga haka muna tafa da shirin duniya Amurka da kuma nasihar malamai albarkacin watan azumin Ramadana da muke ciki amma da farko sai kun sha labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Masu ƙara ƙuri'u a Birtaniya sun juya wa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Firaminista Theresa May baya, inda ta yi hasarar kujeru a zaben gaggawar da ta kira bisa ƙoƙarin ƙarfafa goyon baya kafin fara tattaunawar ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. cacar da mai ta yi ta kiran zaɓe da gaggawa ta sa a yanzu jam'iyyar ta rasa rinjayen da take da shi a cikin majalisar wakilan ƙasar sakamakon zaben bai yi wa mai daɗi ba wacce ta yi saurin kiran zaben cikin gaggawa shekaru uku kafin lokaci da aka saba yinsa da burin samun ƙarin goyon baya don ƙarfafa hannun birtaniya wajen fitar da ita daga tarayyar turai ta fuskanci matsin lamba akan ta sauka daga kan mukaminta na firaminista a bayan da aka samu sakamakon kujeru 636 daga cikin 650 na karamar majalisar jam'iyyar masu ra'ayin riƙau na da kujeru 310 yayin da jam'iyyar Labo ke da 258 ko da kuwa jam'iyyar takan zabatib za ta lashe sauran kujerun da ba a bayyana sakamakonsu ba ba za ta iya samun kujera 326 da take bukata domin samun rinjaye a majalisar ba kafin zaben da yi jam'iyyar prime minister tana da kujeru 330 yayin da jam'iyyar labour take da 229 A bangaren canjin kuɗi kuwa, fam na Birtaniya ta rasa kwabbai biyu a kan dala Amurka 'yan daƙiƙu bayan an bayyana alƙaluman jin ra'ayi kafin ta farfaɗo kana. Idan har an takura mai ta sauka daga kan mukaminta na firaminista cikin watanni goma sha ɗaya da fara aiki a ofishinta, lokacinta zai kasance mafi ƙanƙanta a tarihin firaministocin da aka yi a Birtaniya tun daga shekarar alif tara da ashirin. bayan shiru na ba sabon ba da ya yi jiya alhamis a shafinsa na twitter ranar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa ba shugaba donald trump ake hari ba a binciken katsalandar rasha a zaben amurka shugaban na amurka ya bayyana a shafin sa na twitter wato cewa yau juma'a yana cewa an wanke shi yayin da yake bayyana komi a zaman mai kwarmata bayanai Trump ya kori komi a watan Mayu ne inda ya ce al'amarin Rasha yana ransa a lokacin da ya kori shugaban babbar hukumar bincike ta ƙasa a lokacin da yake jagorancin binciken da hukumar ta FBI take yi kan irin kutsen da Rasha ta yi a harkokin zaben Amurka a shekarar da ta gabata. Komi da ya gabatar da shaida jiya Alhamis a gaban kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na Majalisar Dattawa inda ya ce ya imanin Trump yana kokarin ya sa shi ya yi watsi da binciken da suke yi ne na tsohon mai ba shugaban shawara kan harkokin tsaron ƙasa haka kuma jami'an fadar white house sun yada karerai domin ɓoye musabbabin abin da yasa aka kore sa to labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yau Juma'a Majalisar Dokokin Japan ta zartar da ƙudurin dokar da za ta kyale sarkin sarakuna na ƙasar Akihito ya sauka daga kan kujerarsa ya mika babban ɗansa Yarima mai jiran gado na Ruhito mai shekaru hamsin da bakwai da haihuwa. Sarki ake hito ɗan shekaru 83 wanda aka yi wa tiyatar zuciya kuma ake masa maganin ciwon daji a kakar bara ya nuna buƙatarsa ta yin murabus bayan riƙe mulkin na kusan shekaru 30. Hakan ya tayar da tsohuwar muhawara a Japan a ƙasar matsalar gadon a masarautar mai tsawon tarihi na shekaru kusan dubu biyu. Wannan murabus dai zai zamo na farko tun shekaru 200 da suka gabata. Akihito ya hau kan karagar mulki yana ɗan shekaru 56 a watan Janairu na shekarar 1989 bayan rasuwar mahaifinsa Sarki Hirohito. Kafafen yada labarai na bada rahotannin cewar jami'ai na jiran shekarar 2018 yayin da Akihito zai cika shekaru 85 kafin yin murabus ɗin. a ƙuri'ar da aka kada wacce aka nuna ta kai tsaye a gidan talabijin na nhk 'yan majalisa a babbar majalisar sun aiwatar da dokar a yau juma'a bayan karamar majalisa ta ba da izinin dokar satin da ya gabata yin murabus din za a iya shi ne cikin shekaru uku daga lokacin da aka kafa dokar ko kuma ta lalace kuma za ta iya aiki ne kadai akan hito. sarkin japan na karshe da ya yi murabus shine kokaku a shekarar 1817 manyan abokanan adawar ce a rikicin mallakar ruwan yankin kasashen sun yi watsi da shiri mai tsauri da dakatar da kamun kifi nan lokaci da beijing ta gabatar a tekun kudancin china da ake takaddama a kai abin da ya jefa jiragen ruwan kamun kifin su cikin kasadar arangama da hukumomin china da za su iya kama su a ranar 1 ga watan mayu ne beijing ta ayyana wannan dakatarwa ta wato na raɗin kanta na tsawon watanni uku wato ƙarin kwanaki 30 fiye da irin wannan dakatarwa da a gani a can baya tare kuma da haramta wasu karin ayyukan kamun kifin ƙasashen taiwan da vietnam da kuma philippines suna ikirarin mallakar wasu sassa na yankin ruwan kuma ba su yadda da china kan matakin dakatar da kamun kifin ba vietnam ta yi allah wadai da wannan kokarin dakatar da kamun kifi a yankin yayin da masu fashin baki ke ganin philippines wacce ta tattauna da china akan rikicinsu na mallakar yankin ruwan ta ja bakinta ta yi shiru domin kada a ga kamar tana halalta wannan haramcin kamun kifin ne taiwan na bada kyauta ta musamman ga duk mai jirgin ruwan da ya kafa wa kansa dokar dakatar da kamun kifi na raɗin kansa sannan a wani gefen tana taimakawa waɗanda cina take kamawa To labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wata kungiya mai sa ido kan harkokin hanyoyin sadarwa na zamani da ci gaban al'umma wato CITAD ta gudanar da wani bincike wanda ya nuna cewa ana samun yawaitar kalaman batanci masu nasaba da addini da kabilanci inda da ta yi kira ga shugabannin addinai da na al'umma da su tashi tsaye wajen ganin an magance wannan matsala domin kaucewa akwai rikici. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulhamid Muhammad ya aiko mana. a ganawa da manema labarai a bauchi babban jami'in guda da tsare-tsare na cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma da ake kira sitat isa garba ya ce kalaman batanci ta fuskan kabilanci yana da kashi 37.3 a yayin da kalaman batanci ta fuskan addini na da kashi 36.2 a wadmin da muka gano a cikin wannan wata kaɗai mun iya samun kalaman batanci guda 548 kuma babban abin bakin ciki ya zama cewa waɗannan kalaman ɓatanci ɗin sun fi tasiri sun fi fitowa ta ɓangare masu tasiri a cikin rayuwar ɗan 'yan najeriya wanda shine addini da ƙabilanci yayin da a cikin wannan 500-210 daga cikinsu sun fito ne daga ɓangaren addini yayin da 255 suka fito ta ɓangaren da ya shafi ƙabilanci wanda yana nuna cewa kenan ƙabilanci da addini su ne suka zama jagaba wajen ah, hanyar da ake amfani wajen yaya kalaman batanci a cikin wannan ƙasa. to irin waɗannan kalamai me za su haifar kenan to ai abin da muke mu muke cewa kalaman batanci muna nufin duk wani kalami ko dai a rubuce aka yi shi ko furta shi aka yi ko zane aka yi ko wasan kwaikwayo ne wanda yake ingiza wata al'umma ta auka wata al'umma ko ya ingiza wata al'umma ta kyamaci wata al'umma ko kuma ya ƙingiza wata al'umma ta zama ta kyamace ta nuna kyama ta yi nuna wariya ga wasu al'umma wanda kuma wannan a ƙarshensa abin da zai fara shine zai kawo ko da ya auka wa al'umma din ko kuma a da yaƙi ko a kyamace ta a ɓangaren abin da ya shafi zamantakewa wanda shi kuma a ƙarshe ko ita al'umma ɗin ta ƙoƙarin kare kanta ta auka wa masu kyamata. Eh, ko kuma su masu kyamar zurfin kyamar ya kai ga sun auka waɗanda suke kyama ga a ƙarshe abin da zai faru shine tashin hankali a ƙasa. sabili da haka wani rawa shugabannin al'umma da ma addinai za su taka a wannan al'amari malaman addini da shugabannin al'umma su ma suna da nasu dole su ne su ɗaɗakar da mutane cewa a kaucewa kalaman ɓatanci kamar yadda addinai suka koyar sannan a lokaci guda kuma idan an yi shi da sunan addini ko da sunan kabila to su fito su yi tir da shi daga zarar an yi shi ita ko gwamnati fa me ya kamata ta yi akan wannan batu duk abin da ya shafi al'umma gwamnati ta dauka cewa babu wani abu da ba nata ba dole ne ta dauka duk al'umma nata ne kuma kada ta nuna wariya akan a'a waɗannan al'umma da aka yi wa abin kalaman batancin nan ba nata bane ko kuma waɗannan nata ne dole ne ta zama cewa da wanda ake aka nufa da wanda ake so ake aka kyamata da wanda ake so su nuna kyama ta dauka duk yan kasa ne kuma suna da yancin su rayu a kasa kamar yadda dokokin kasa eh, da dokokin duniya suka tabbatar da cewa kowane dan kasa yana da wannan yanci din a lokaci guda kuma dole ne gwamnati ta yi amfani da abubuwan da take da shi misali tana da ofishi musamman na faɗakar da 'yan ƙasa me zai hana ta rinka amfani da wannan ofishin wajen faɗakar da mutane 'yan ƙasa hatsarin kalaman ɓatanci hatsarin zuzuta jita-jita da hatsarin kira na auka wata al'umma domin ya zama cewa duk 'yan ƙasa sun fahimci wannan sun kuma yi aiki a kan wannan bayani kenan dangane da binciken da cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma ta gudanar dangane da kalaman ɓatanci da ake tayata su a kafafen sada zumunta a Najeriya. Abdulhab Muhammad Mula Amurka daga Bauchi a Najeriya. Tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama To makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar wakilai daga cikin matasan ƙasar da za su halarci taron matasa na yali da ake a duk shekara a nan Amurka suna shirye-shiryen halartar wannan taro. shi dai taron na yali yakan nuna wa matasa daga sassan afirka dabarun shugabanci ne da kasuwanci da sauransu daga mai ga rahoton da wakilin murya amurka suleiman muni burma ya aiko mana Matasa maza da mata kimanin tara da suka taka rawar gani a ayyukan ci gaban al'umma faɗakarwa a kan zaman lafiya kishin ƙasa ko shahara a sha'anin jagoranci ne. Ofishin jakadancin Amurka ya gabatar da su a matsayin mambobin ayarin waɗanda za su wakilci matasan Nijar a wannan haɗuwa ta yali da ke matsayin taron ƙarawa juna sani tsakanin matasan Afirka da na ƙasar Amurka. mawaƙiyar salon kiɗan rap safiya aminami na daga cikin waɗanda suka karɓi tikitinsu na yali 2017 kamar wanga eh, sa'a ce da in ka same ta vraiment ya kamata a ce eh, ka je ka yi shi da zuciya guda ta tahiya ne zan muyi muyi koyo aikin da namu da muke nan ga yi za a ƙara ba mu hanyoyin da za su sa mu yi su da kyau kuma mu samu eh, abin da muke so mu yi da aikin nan namu Eh, in na je deja abun ga cikin new york ne new york ne zane cikin wani gari da ake ce ma staten island university kin da zane sunanta wagner college kuma a can kin abun da zan koya ana ce mishi civic leadership kamar shi ne abin da yake sa eh, mutum ya koyi kishin ƙasa game da aikin shi. jakadiyar amurka a nishar ambasada yunus redek ta yi wa waɗannan matasa nasiha tana kuma mai cewa uh, Yali members who are making a difference, inspiring young people to work on environmental issues. Ina mai gargaɗin ku da ku yi amfani da wannan dama domin kulla mu'amala ku samu sabbin abokai kada ku manta cewa dukkan ba'amurken da za ku haɗu da shi a yayin wannan bulaguro zai so ya kulla hulɗa da ku kuma zai ji daɗin sanin ƙasarku sosai. Haɗuwa ce ta musanyar al'adu tsakanin Amurka da sauran ƙasashen duniya. malaman man Usman da ke ɗaya daga cikin waɗanda suka taɓa ziyartar ƙasar Amurka a albarkacin shirin Yali a shekarar 2015 ya ja hankulan mambobin tawagar ta bana. Tsarin jami'a na Amurka gaskiya ba wasa ba ne, ka tashi ƙarfe shida mushe ƙarfe takwas yana cikin aji dole amida mai da lakcara lakcara wani za su bada mushina gagalman mushina amida mai da a koyo kuma wani tsari guda wanda ke da daɗi in aka baka email address ɗin jami'ar za ka shiga ka binciki dukkan kundi wanda ka sani na duniya labirar can ta zama buɗe ga kowa daga an ba kodin nan ina ji in ka shiga za ka samu karuwa kwarai za ka yi download din document iri-iri a ranar 14 ga watan yuni da muke ciki ne wakilan matasan na niger a taron yali za su daga zuwa kasar amurka inda za su shafe makonni shida suna daukar darasi a jami'o'i da manyan makarantu baya ga ziyarce-ziyarcen da za su gudanar a muhimman wuraren tarihi sai kuma ganawar kulla mu'amala da za su samu da takwarorinsu na sauran kasashen da suka yi sa'ar cin moriyar wannan shiri wanda ainihin sa tsohon shugaban ƙasa barack obama ya bullo da shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa To albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki ga Ustaz Abu Sufiyanu limamin gidan yarin birnin da magaram da nasiha mu ta yau. abu sufiyan muna abubakar imam na mison dare ma na gidan kaso da magaram to alhamdulillah muna gode ma allah maɗaukin sarki ina kira ga wanda allah ya ba arziki duk na duniyar wannan gaba ki ɗaya don allah su yi ƙoƙari domin watan ramadana wata ne mai zuwa da abubuwa kama guda uku da gafara allah da rahama allah da kuma tsira daga wutar nama. ina kira gare su dukkan wanda Allah ya ba arziki da wadata ko masu iko ne ko masu arziki ne su kokarin taimaka ma gidajen kaso na su na su musamman akwai mutanen da aka tsare saboda bashi kadi ba gani mutum da iyalan shi da matan shi da yaran shi sai ga na tsare saboda bashi yan kunna ba su kai kawo ko musulmi muna kallo babu abin da ya muna cikin lamarin mu ko muna duke da zamu biya mushi bashin nan wani muna duke da zamu da ta zakaci mu biya bashin nan dan ya samu kuma cikin iyalansa kenan muna kira ga dukkan mutane musulmi na duniya duka su yi kokari don Allah su taimaka ma al'umma wanda bashi ya tsare gidan kaso da al'umma wanda suke cikin gidan kaso a taimaka musu da wani abinci da wani abin more rayuwa kamar kayayyakin sallah kamar abinci don su ma su shiga cikin horin ciki kamar da muke cikin horin ciki Ustaz Abu Sufiyanu limamin gidan yaron birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. anan na cewa karfe 11 na safe ne da kusan minti 18 ana sauraron sashen hausa na amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba The context and the president's words are what led me to that conclusion Yanayin da yi magana da kuma irin kalaman shugaban su ne suka sa na gane cewa kamar yadda na faɗa a rubutaccen da na fitar. The president never inform. Shugaba bai taɓa nunawa ta kowace irin hanya cewa Mr. Comey ya daina binciken kowa ba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu dubi ne kan bahasin da tsohon daraktan hukumar bincike manyan laifuka ta FBI James Comey ya gabatar a gaban wani kwamitin majalisar dattawa domin bincike kan zargin da ake na cewa shugaban Amurka Donald Trump ya nemi shi komi da ya watsi da bincike zargin katsalandan ɗin da aka ce rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara sunana mahmud lalo tsohon daraktan hukumar bincike manyan laifuka ta fbi da shugaba donald trump ya kora daga aiki wato james comey ya ce shugaban ya nemi ya mai mubaya'a ko kuma ya mika wuya inda ya nemi ya yi watsi da binciken da ake akan katsalandan ɗin da rasha ta yi takamaimai dangane da binciken tsohon mai baiwa shugaban shawara kan harkar tsaro wato michael flynn komi ya bayyana ne a ranar alhamis din ta gabata a gaban wani kwamitin majalisar dattawan kasar wannan kuma shine karo na farko da tsohon daraktan hukumar ta fbi ya fito bayyana jama'a ya magana kan batun binciken rashan komi ya fara jawabinsa ne da shara fage kan yadda aka sallame shi a aiki inda ya ce ba ba shi kwararan hujjoji ba the administration then chose to defame me and more importantly the FBI. Gwamnatin ta yi zaɓin ta ɓata min suna da kuma hukumar ta FBI inda suka ce hukumar tana cikin halin yi kuma ba ta samun jagoranci na gari sannan ma'aikatanta sun yanke ƙauna ga shugaban hukumar. Waɗannan duk zallar ƙarya ce amma kuma ina mai baiwa ma'aikatan hukumar ta FBI haƙuri saboda jin wannan ƙarya. Sannan ina mai baiwa Amurkawa haƙuri da su ma suka ji hakan. And I'm so sorry American people were told yayin da yake amsa tambayoyi komi ya ce a ranar 14 ga watan fabrairu shugaba trump ya nemi da ya watsi da binciken da ake yi wa flynn shi dai filin an salame shi ne a yan watannin da suka gabata saboda ya yi wa mataimakin shugaban kasa mike pence karya kan wata ganawa da suka yi da jakadar rasha a nan washington tsohon shugaban na fbi ya ce shugaba trump bai bashi umarnin cewa da ya dakatar da bincike da yake yi wa filin ba amma ya ce kalamansa sun yi daidai da kalaman ba da umarnin ya yi hakan Yanayin da yi magana da kuma irin kalaman shugaban su ne suka sa na gane cewa kamar yadda na faɗa a rubutaccen bayanin da na fitar. Ko da yake ta iya yiwuwa ban yi daidai ba, amma kuma gabanin hakan an salami janar Lyon daga aiki. Sai dai a lokacin takaddaman ne akan ya yi wa mataimakin shugaban ƙasa ƙarya kan irin zartattukan da suka tattauna da jakadar Rasha kan ko ya faɗi gaskiya. Hakan kuma ya faru ne kwana guda gabanin hakan. connected to Flynn's account of his conversations with the Russians. ya kara da cewa ya yi mamaki matuka a lokacin da Trump ya nuna cewa ya yi watsi da binciken Flynn ta yadda har ya kasa faɗa mai cewa hakan bai daidai ba. Dangane da batun ainihin katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi, Home ya ce kuma mun tattara bayanan sirrin Amurka duk sun yi amanna cewa lallai Rasha ta saka hannu a zaben Amurka na 2016. tsohon shugaban hukumar ta fbi ya kuma ce babu haufi shi ma ya yi amanna cewa an kore shi ne saboda yadda yake binciken shishigin da rashin ta yi lamarin da ya ce ya bakanta hukumomin fadar white house rai sai dai tuni fadar ta white house ta mai da martani kan kalaman da komi ya yi mark kasowitz shine lauyan shugaba trump the president never in form or substance shugaba trump bai taɓa nunawa ta kowace irin hanya cewa Mr. Comey ya daina binciken kowa ba, kamar yadda Comey ya faɗa. Sannan shugaban bai taɓa nuna wa Mr. Comey cewa ya daina bincikar kamar yadda ya faɗa. Including the president never suggested that Mr. Comey, quote, let Flynn go, close quote. Sannan shugaba Trump bai taɓa faɗa wa Mr. Comey cewa yana so a yi mai biyayya ko miƙa wuya kamar yadda ya faɗa ba, bai ambaci hakan ba ta kowace irin siga. To shi da kansa Trump da ya yi a baya ya sha yin watsi da zargin cewa Rasha ta sa hannu a zaben Amurkan. inda ya rika kwatanta lamarin a matsayin bita da kullun siyasa da kuma mafaka da 'yan demokrat suka kirkiro domin kunyar kaye da suka sha a zaben bayyanar da tsohon shugaban hukumar ta fbi komi ya yi a gaban kwamitin 'yan majalisar na ɗaya daga cikin sauraron bahasi mafi girma da aka gani cikin shekarun da suka gabata a nan amurka yanzu haka dai kuma wannan lamari shine ya kara karaɗe ɗaukacin amurka abin da ya kama daga kafofin yada labarai zuwa inda mutane ke taruwa yayin da ake sa ran komi zai sake bayyana a gaban kwamitin majalisar a karo na biyu masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu za madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai saƙon da kuke aiko mana ta hanyar imel wanda abubakar jinaidu ya tattaro kaɗan daga ciki zan fara da saƙon usman manika mai ruwan rod. Kuntuwa ne inda yake cewa Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bani dama domin in tabbatar da duk wani matashin da ke arewaci ko kudancin Najeriya da ke tunanin za a iya raba Najeriya to su canza tunani. Akan haka ganin yadda aka sha wahala wajen dunkulewar Najeriya saboda haka duk mai tunanin akan a raba ƙasa ya canza tunani domin zaman lafiya ya fi komai daɗi a rayuwa da fatan ubangiji allah ya ƙare mu da lafiya amin sai wata ta fito daga ilyasu muhammad tungan bako ka ce baki ya san abin da zai faɗi amma bai san abin da za a maida masa ba matasan arewaci da kudanci ya kamata ku zauna tare ku gaya wa ku gaskiya ku fahimci inda najeriya ta sa gaba domin zama tare da bambance-bambancen da ke tsakani shine ginshikin haɗin kai da fatan allah ya zano da mu lafiya amin ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga safara'u hakilu zamani almajira malumfashi da matar inusa tanko bani in baka agwarar jihar Neja da Maryam Alhaji Zubairu Garabasa kazauri da Hadiza Rabilu ɗan siyasan APC ɗan fili malumfashi kuka ce lallai ya kamata hukumar alhazan Najeriya ki sani cewa ƙarin kuɗin aikin hajji da kika yi bai yi wa 'yan Najeriya daɗi ba saboda haka ki gaggauta sake shawara. shi ma zakari ya'u kasuwar kaduna kiraye ga gwamnatin najeriya da hukumar kula da aikin hajji ta najeriya cewa ya kamata su yi duk abin da ya kamata domin ganin an samar da ragowa a farashin kudin kujerar aikin hajji na bana domin gaskiya wannan farashin ya yi yawa sosai da fatan allah ya kawo mana sauki amin ta gaba ta fito daga bala muhammad damban jihar bauchi a najeriya ya ce salam ya hausa ku ni dama na yi tsokaci akan yunkurin da gwamnatin najeriya ke yi na girge matatar mai a jihar katsina hakika idan har wannan kudirin ya tabbata ci gaba zai bunƙasa a yankin arewa masu gabashin najeriya domin haka sai mu sai ubangiji allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu salamu alaikum biyoyi hausa hakika kisan 'yan tawaye masu da'awar jihadi har mutum ashirin a ƙasar mali wata babban nasara ce da fatan Allah ya kama na ƙarshen ta'addanci a duka faɗin duniya baki ɗaya sako daga Abdulsalam mai walda damban. Daga ƙashe sai wacce ta fito daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban muryar talaka na jihar Kebbi na jinjinawa da yabo ga kuma addu'a ga 'yan majalisun tarayyar Najeriya waɗanda suka bullo da maganar rage farashin kuɗin aikin hajji da fatan Allah ya saka musu da alkhairi da fatan kuma sauran 'yan majalisun su ma za su ba da nasu goyon bayan to kafin mu kai ga labarai a takaice bari mu je ga wannan sanarwar da rashin ta yi wanda masu iya magana kan ce akan ba arha kashe a kashe su ta hanya mai Shiri ne da ke wayar da kawunan mutane akan harkokin kasuwanci, sana'o'i da haɓaka tattalin arziki wanda ne Salo Garba ke kawo muku a shirinmu na hantsi a kowace ranar Litinin daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da misalin karfe 8 agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi wanda ya yi daidai da karfe bakwai na safiya agogon Birtaniya. Da rashin ta yi. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Yanzu kuma ga labarai a takaice. Masu kada ƙuri'u a birtaniya sun juya jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Firaminista Theresa May baya, inda ta yi hasarar kujeru a zaben gaggawa da ta kira bisa ƙoƙarin ƙarfafa goyon baya kafin fara tattaunawar ficewar birtaniya daga tarayyar Turai. cacar da mai ta yi ta kiran zaɓe da gaggawa ta sa a yanzu jam'iyyar ta rasa jayen da take da shi a cikin majalisar wakilan ƙasar sakamakon zaben bai yi wa mai daɗi ba wacce ta yi saurin kiran zaben cikin gaggawa shekaru uku kafin lokacin da aka saba yin sa da burin samun ƙarin goyon baya don ƙarfafa hannun birtaniya wajen fitata daga tarayyar turai ta fuskanci matsin lamba akan ta sauka daga kan mukamanta na firaminista. bayan shiru na ba sabon ba da ya yi a jiya alhamis a shafinsa na twitter ranar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa ba shugaba donald trump ake hari ba a binciken katsalandar rasha a zaben amurka shugaban na amurka ya bayyana a shafin nasa a yau juma'a yana cewa an wanke shi yayin da yake bayyana comey a zaman mai kwarmatu masu haro da kama kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci amma idan Allah mu an jima da misalin karfe rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato da rabi kenan agogon Ghana zamu zo muku dauke da wani sabon shirin da zamu so mu ji ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai wato kofa buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwa da dama sai ku kira mu a lambar nan ta 2 0 domin bayyana ra'ayinku. yanzu a madadin wato nazir ahmad hausawa da ya taya ni gabatarwa da kuma sa'ida hamdun da ta haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu aidin da ya haɗa mana sautukan ni mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai dai kada ku nisa ga tawagar yadda gobe nan tare da usman wato da safina ai sauraro lafiya